gaskiya reka to labarin da muke samu a yau da safe na tashi sai na ga miskon na mutane guda biyu da sarkin kudin sokoto da wani ɗan madamin shinkafa sai na fara kiran sarkin kudu nace na ga miskon na ka yace eh na kira ka ne in kumfa reka an ce sarki ya rasu nace a bani da wannan labari amma bari in yi confirming sai kuma na kira lambar ɗan madamin, bayan na hito sallar azhar nace dan madami na ga miss call naka yace eh na kira ba ka dauka ba yace eh wayan tana nesa gare ni amma yanzu na ga miss call naka yace ah, kudin nan na fansa da an kace za a kai kun kai su ni ya abu mu kai kuɗi ba ga sunan dai babur guda ake jira a sayi dan sun ce sai an ba su babur biyar da waɗannan kuɗi to an samu guda hudu guda da an ce sai an zo ko zaria ko ina ake samun shi don babu shi a sokoto ya to kar ku kai kuɗin nan akwai matsala nace akwai matsala kamar me ya ce gaskiya kar ku kai kuɗin nan nace to ko menene dan madami su gaya mini tunda ai eh, mu babu wanda ya kai sarki gare mu gaskiya ne ce to gaskiya kar ku kai kuɗin nan saboda jiya waɗanda aka sa su shiga tsakani nan an sa sun je dabar halilu su bugu hmm. ya ba da wani mutum an je a ga mutanen nan don a yi magana da su cewa ga abin nan za a kawo na babura dinnan da kuɗi. Hmm. To, wanda ya aika ɗin ya ce ya zo gaskiya ya iske ga sarki ya mutu, ya Allah ya mai wafati. Ya dawo ya gaya ma shi wanda shi magaje aika magajin shinkafi. Sai ya ce to bari in je in kai ma magajin shinkafi waya don yi maka kwamfanin na wannan. Ya kai ma magajin shinkafi waya muka gaisa ya ce to wannan rabul na kasa kiran ka in gaya ma ko in gaya ma sauran ɗiyan nan abin da ake ciki ya ce to dan madami ya gaya min ya ce an ce sarki ya rasu ya ce eh haka ne wanda suka aika ya je ya iske sarki a kwance ya rasu bayan la'asar ya ce wannan labari tabbatacce ne agaje ce eh haka wanda ya aika tunda ya je haurin kuma ya gan shi eh ya gan shi ce to a ina ne gawar shi take ya ce gawar shi tana nan cikin wani daji a kubuta kusa ga abin nan gundun a nan sokoto eh, a kubuta a hukumar mulkin gwaranyo ce ita iyaka tsakanin isa da gwaranyo nan kan hanyar gundumi zuwa sokoto to ya zo ya gaya mai magaji shinkafi wannan shi kuma magaji ya tabbatar min da wannan sai ni kira babban dan shi sarki din mm. janjuna nace mai janjuna ga labarin da nake samu amma ka kira magaji sai yanzu muka kara waya da shi ya ce ya kira magaji magaji ya tabbatar mai gaskiya Allah ya yi masarki rasuwa. ya zuwa yanzu dai ba a kai ga zuwa ɗauko shi ba kina. ai to ba dawa tana hannunsu ba ai akwai ɗan shi guda kabiru wanda suke tare yanzu shi muke son yanda wannan labarin da muka ji yanda shi in ba su kashe kabirun ba shi yanda za a kubutar da kabirun sannan kuma shi in wannan labarin ya tabbata yadda za a ɗauko gawan shi in za su iya bayarwa. Hmm. To a bayanin ka wato kamar ma kafin samun wannan labari har kun tanadi kuɗin fansan babur ɗaya kawai ake jira. Ai a kashi biyu muka yi da muka ga gwamnati ta shiri da abin ta ƙi kulawa. To ni na je na bar Legas ranar Litinin na zo Sokoto mun haɗu da waɗanda duk muke da bayani da su na je har gidan gidan iyalin shi na zauna da matar shi da 'ya'yan shi muka ce to dole ne mu tanadi wani abu wanda za mu abin nan kada ya zan na gwamnati din nan shiriri ta ta shiga a ciki kuma shi abin da ya faru to sai suka ce a dakatar gwamna ya ba da approval a je a nemo kuɗin nan don a bayar to jiya ake gaya mini an samu kuɗin yaren shi sarki su je su karɓo kuɗin a je a kai ma waɗannan 'yan bindiga to yau da sahi sai na kira shi ah, babban ɗan shi na shi ne hakimi na kyara ya ce janjuna me ake ciki ne ya ce to lallai ya ce ba zai je ya kai kuɗi na fansa ba amma waɗanda suke magana da ɓarayi din nan da muhammadu kijiga da lawali nowa da shi muhammadu siraju tun an ce kantoma ya ce su je sokoto su karɓi kuɗi don a sai babura na aje a kai to na kira kowanensu don in yi confirming ban same shi ba don haka an ce sun wuce sokoto wurin su karbi kuɗin da aje a kai na fansa din to kuma sai ga wannan labari na cewa Allah ya mai rasuwa. To yanzu da yake kai kana ɗaya daga cikin makusantansa na jini ya zaka ka kwatanta wa jama'a wannan labari mara daɗi? To wannan labari ba ya da daɗin ji kuma abu ne na juyayi da bakin ciki wanda ya samu duka mu ta hausa wanda waɗannan 'yan ta'adda suka aiwatar da kuma sakaci da lalacin gwamnati na rashin ba mutane tsaro wanda yake cikin primary objectives na kowace gwamnati shine ta kare dukiyarsu da rayukansu sannan irin wannan abu da aka yi na cin zarafi na a kama sarkin gobar a sa mai kaca da kafa a ɗaure mai hannuwa ana dukan shi ana dukan ɗan jikin ina jina gwamnati ta sa yau sati uku da wasu kwanaki abin juyayi ne abin bakin ciki ne mu mun fito zuri'a guda da sarkin gobe kakanninmu guda ne uwayenmu guda ne don haka ban san irin abin da za mu kwatanta abu na ciki da alhini wanda na tashin hankali a cikin wannan al'amari. Allah saura da ni dai mun san kullu nafsin za a maut kowace rayuwa za ta mutu yanda za ta mutu din nan Allah shi ya shirya yanda za ta mutu din kuma mun yarda da haka don haka waɗanda suka ci zarafin mu, suka ci mutuncin gobir suka ci mutuncin hausawa to duniya na gani sannan kowa ya gani wannan gwamnati ba ta da niyya da waɗannan abubuwa don bidiyo mutanen nan kai da na najeriya da komi a turowa na gadara gwamnatin nan ba ta kowane irin mataki ba wannan abin bakin ciki ne yayi ne kuma kai can najeriya da 'yan najeriya a cikin irin wannan hali da wannan kasa ta shiga karkashin shugabancin wannan jama'a ba abin da zamu ce allah shi da ya ba su mulkin nan shi ya san dalilin da ya ba su jarrabawa ce <clears throat> in sun kasa cin jarrabawa nan allah ya soke takardunsu allah ya isan muna gare su don wallahi ba za mu taɓa yahewa ga waɗanda suka aikata wannan abu da kuma sakacin da gwamnati ta yi. Dama nawa ne suka suka bi da a biya a basu? Sun ce a basu ai sun yi audio da shi wani kanin mu. Hmm. Yana nan yana ta yawo na gan shi a viral ko ina a social media conversation din da suka yi tsakanin su da shi cewa sun haro daga miliyan ɗari hmm. aka dawo yaran suka ce ba su da wannan kuɗi sai in gidajen mu za a sayarwa a bayar suka ce ai yana da yan uwa yana da masoya yana da ni aka yi ta wannan ai a dai har a miliyan sittin aka yi matsayin miliyan sittin ina ni na mun sa mu guda mu ishirin mu tara miliyan sittin a bayar sai aka ce to ibrahim alasa ya kira ni wanda yake shugaban mu na kungiyar gobirawa ya ce mu dakatar da abin nan don ya yi magana da mataimakin gwamna ya ce gwamna ya ce aje a biya kuɗin nan aje a samu kuɗin nan a baya to har jiya da na baro sokoto da ni ji kamar an samu kuɗin sai ni ce to bari in dawo abuja don in shirin asibiti in an dawo da shi a ɗauko shi daga nan sokoto a kawo shi wata asibiti a nan abuja kan haka na dawo jiya to sai kuma ga wannan mugun labari muna samu Allah ya musarkin gobe rahama Allah ya amin Ah, jinin shi sarkin gobir isa muhammadu ba ni matsayin uba yake gare ni ana yake da mahaifina ah, alhaji Ibrahim magajin garin gobir wanda allah ya yi wa rasuwa ni na mai girma sarkin gobir ah, yan ta'adda ko kuma yan bindiga sun tafi da shi kwanakin da suka gabata wani ƙara haske za ka mana dangane da halin da yake ciki a maganan nan da muke da kai to gaskiya a halin da yake ciki baya da kyawu domin tun da aka kama shi a babu wani wanda ya kula da abubuwan shi a gwamnatance illa mu dangin shi da ɗiyan shi ne muke ta kara kaina mu kai mu kawo mu ga yadda Allah zai sa ya samu ya kubuta daga shekaran jiya banda jiya na je Sokoto na je na samu iyalin shi ya'ya da matar shi ranar litinin kenan eh ranar litinin ina Sokoto har na yi magana da shugabanninmu na gobira waɗanda duk suke a cikin duniya har mun kai mashi rana za mu tara kudin nan mu kai ah, sai muka samu labari ɗaya daga cikin mu alhaji bayan alasan ya ce minto ya yi magana da mataimakin gwamnan sokoto ya ce ya yi magana da gwamna ya ce aje a biya kudin nan to tun shekaran jiya da ake ta yawon yadda za a samu kudin to sai jiya ake gaya min an samu kudin za a kai su na yi tsammanin za a kai su a jiya ko kuma yau to har yanzu dai Ah, akwai wasu kannanmu na can wurin da wani aminimu da malam sirajo da muhammadu ah, shi ya yake ga sarki da kuma wani kanan shi shi ma muhammadu kijiga cewa an samu mashin hudu za a samu cikon daya wanda za a cika su biyar a ɗauki kuɗin a kai musu. To sai muke samun labari wani kira ne da safen nan ya ce min. Safiyar Laraba kenan. Eh yau kenan. sai na kira shi bayan na ga miss call ne bayan na dawo sallar azahar zan ni tambaye shi me ke faruwa ne sai ce in ba ku kai kuɗin nan ba kar ku kai akwai yiwuwar akwai matsala da abubuwa nan nace wace matsala ce ko menene ka gaya mini ya ce gaskiya kar ku kai kuɗin nan nace me ke faruwa ne ya ce akwai yiwuwar mutanen nan sun kashe sarki ko kuma sarki ya rasu nace to kamin kai wannan ya kira ni sarkin kudin sokoto yana sanye confirming gare ni sarkin gobe ya an ce ya rasu ni ce wallahi ban da wannan labari to shi na sai ni kira babban dan shi cijan juna ni cijan juna ga labarin da nake ji sai ce to shi ba ya da wannan labari amma da lawali da muhammadu surajo da surajo mu'azzim sun tafi sokoto don su karɓi kudin nan wajen mataimakin gwamna a je a sai babura din a kai kudin fansa din amma shi ya ce ba zai je ba saboda shi bai san barayin nan ba kuma yana jin tsoron ya tafi wurin kai kuɗin nan shi ma a kama shi a rike kamar yadda aka rike baban shi da kanin shi na ce su sun tafi ya ce mai eh, su sun tafi na bincika wayoyinsu duka guda uku ba wanda na samu na yi magana da shi sai na sake kiran dan madami ya ce dan madami menene sahihancin labarin nan ya ce lallai magajin shinkafi ya tada mutane su je su yi magana domin a samu kubutar da sarki amma da wanda aka aika ya je ya iske gawa sarkin gobe shi da idanu ne ya ga gawa sarkin gobe ba ni so in waɗi sunan shi don kaɗin sa shi hatsarin suma yan bindiga mm, amma shi lokacin da ya kira ka daga ina ya kira ka shiwa shi wanda ke baka labarin cewa an tada magajin shinkafi ya tada mutane daga shinkafi yake kira na dama lokacin da kuka yi magana da shi mai martaba din an yi magana cewa kamar a wajen yankin shinkafin aka nufa da shi eh yanzu ma an ce kawo shi a shi wanda ya je wurin ya ce kawo shi tana nan cikin wani daji da ake ce ma kubutta a takaice tana nan kayan a kai gundumi hanya ce tsakanin isa zuwa sokoto a takaice dai na fahimce ka ba ba gawar shi ce aka gani a yashi ba ma hannun yan bindiga din eh, gawar tashi kike kenan a wurin su aka je aka iske su aka iske shi aka aka iske gawar shi don magana aka je a yi da su domin a samu yadda za a kawo musu abin da suka nema na fansa din to amma kai kasancewa ka na kusa da shi ko kuma jinin shi ma shi ainihin mai martaba sarki ya yaushe rabon da ku magana da shi ta waya ko kuma in ce tunda aka tafi da shi din kun yi magana da shi sosai an waɗanda suke magana da barayi din shi muhammadu kijigga da shi janjuna suna magana sai magana da shi A kwana ko biyar ko shida da suka wuce amma jiya da aka kawo kudin aka ce ga su za a je a kai to saboda muna da wannan dan labarin sai muka ce to a bada mu sarki ko a bada sarki a yi magana da shi to shi wanda yake magana da su sai suka ce sarki ga ya can sanyi yake ji an hasa mishi wuta sai aka ce to a bayar da dan wanda aka kama su tare kabiru sai aka bada kabiru kabiru ya yi magana da su ya ce eh sarki ga ya can a sanyi ya kama shi mura ta kama shi sosai ga ya can an hasa mai wuta yana ji so shi an labarin da aka yi da shi kabiru jiya amma ba a ji muryar su ne magana da shi ba gajiya din mm. da safe misalin ko karfe takwas ne suka yi waya ko tara to yanzu a hukumomi suke cewa musamman jami'an tsaro game da wannan labarin da ke yawo to wannan mu ba mu san abin da suke cewa ba tunda tunda aka kama sarkin gobir babu wani jami'i na gwamnati wanda ya ce kanzil ko daga karamar hukuma ko daga jiha wanda ya sheto kafar watsa labarai ni ban jiya ba gaskiya in ma wasu sun yi ni ban jiya ba cewa suna kan matsalar sarki ga abin da ake ciki illa dai ah, an yi ta wannan Da delay har Allah ya sa waɗannan abubuwa suka faru. To yanzu ina aka kwana kan batun magana kuɗi da ake magana cewa za a ansa daga gwamnati. To maganan kuɗi yanzu dai kuɗi suna nan ga hannun gwamnati ban samu labarin sun shiga hannun yaran nan da aka ce su je ba. har yanzu da nake magana da kai gaskiya ban samu wannan labari ba ku daga nan bangaren ku kun fara shirye-shirye na yadda za a iya zuwa a je a taho da gawar ainihin shi sarki to yanzu shi abin da annan muna ta yi Ah, abin da muke ta yi shine mu ga dai yaya za a yi a samu gawar tashi tunda tun jiya ne aka ce abin ya faru bayan la'asar so kaga gawar ta kwana hatta ta yi ne yau in wannan labari din da aka bamu sahihi ne ah, don an ka baka labari ba za ka yadda shi ba kuma ba za ka yi amfani da shi ba sai ka gani da idonka don ganin ka ido shi ya kora komai DCL Hausa. Wannan magana take domin wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi. kamar su waɗannan da suka ba da umarnin kila a kai kuɗin fansa sun sa wata yarjejeniya ne na an cimma wannan lokaci ko ko an kasa cimma lokacin da suke bukata hakan za ta faru? To, na baro Legas na je Sokoto don in ji yadda abubuwan suke don har mun shirya mu yan uwan shi jinin shi mu haɗa kuɗin nan sai aka ce muna gwamnati ta ce za ta bayar da kuɗin nan tun shekaran jiya ban da jiya aka yi ta wannan jarogama sai jiya ake gaya mini an bayar da kuɗin nan aka na to su da suka haɗa kuɗin nan su tunda suna magana da bandits din nan su ɗauki kuɗin nan su kai ma wannan barayi a sako mana babanmu to haka aka yi ta wannan jarogama har yau jiya da daddare sai wani ya kira ni daga shinkafi ya ce min honorable shu'aibu an kai kuɗin nan na fansa da aka ce na ce a'a suna nan dai hannun gwamnati har yanzu amma muna sa ran za a kai su ga yau sai ce to in ba a kai kuɗin nan ba kar a kai na ce to me ke faruwa dan madami ya ce min gaskiya akwai matsala na ce wace matsala akwai sai ya ce mini zai sake kira na to sai yanzu bayan mun yi sallar azahar yanzu nan sai na ga miskon nashi sai na kira shi nace dan madami me ke faruwa ya ce min ranka dai in an kai kuɗin nan na fansa da baburan da aka ce ni ce a'a a yaran mu dai sun tafi sokoto an ci za a hannanta musu abubuwan nan da a je a kai amma dai ban san abin da ake ciki ba sai ya ce to gaskiya akwai matsala Ya ce matsalar me ya ce akwai dai matsala na ce ka faɗa min ko menene dan madami ya ce gaskiya mutanen nan sun kashe sarkin gobe kamar to su menene suka bukata ta mai eh daga karshe an kai matsaya da su za a bada miliyan 60 cikin miliyan din nan 60 a sai musu babura guda biyar ni shi abin da ake gaya mini kuna zargin wasu ne na da hannu a cikin lamarin ai ai ko me a gaskiyar abin ya riga ya faru kuma muna da wasu maganganu waɗanda ba magana ba ce ta rediyo ko ta waya magana ce wadda take dunkule su barayin ai sai magana da wani kanan mu sun gaya mai wasu maganganu in Allah ya so za ku ji daga bakin shi abinda suka yi da shi kuma abinda suka yi da shi din nan ai duka maganganun da muke da su ai recording so mu dai wannan abu da aka yi muna an ci mu an ci mutuncinmu an wulakanta mu. Kamar kai da ɗansa ya kuka ji dangane da wannan hali da ake ciki? Ai abin da muka ji ba abin ne mai daɗi ba ko wanda ba ɗan uwan sarki ba duk wanda a faɗin duniyar nan. Ai mun ga abubuwan da jama'a suke ta yi na nuna ɓacin ransu kan abubuwan da suke faruwa. Allah da yake a hakan hakimin za mu haɗu a wurin shi wanda da ya zalunci wani zai fidda haƙi a kan shi. Allah zai warware komai kuma zai yi ma kowa kyakkyawan hukuncin abin da ya yi.